a mai girma sanata gashi an gudanar da zaɓe kuma abubuwan da suka faru sun faru jama'ar gari da kansu suke fitar da bayanai na irin abubuwan da suka riska a yayin wannan zaɓe gashi kuma ya kai ga yanzu an bayyana sakamakon zaɓe shin ya kake kallon wannan sakamako da aka bayyana a yau jama'a salamu alaikum ina son in fara da godiya ga Allah da ya nuna mana wannan lokaci kuma abubuwan da suka faru a wannan jiha tamu ta kano abin takaici ne kuma abin bakin ciki ne a kullum na godiya ga Allah da ya yi ni ɗan kanan nan ɗan arewa ɗan najeriya ma ko wasu lokatai yan kaɗan da nake tunawa a rayuwata wanda ganin wasu abubuwa da suka faru abin yana bani takaici ringa tunanin in banda a najeriya irin wannan abin takaici ba inda zai faru a duniya abin da ya faru a kano ya sana cikin irin wannan hali domin in banda a najeriya a sani na babu wata demokradiyya a duniya ina zaton koda a somaliya za a iya abinda da aka yi dinnan a ranar wannan asabar a wannan rana taron asabar ranar zaɓe tun maran juma'a muke ganin abin al'ajabi mun ga an shigo da mutane kowace ƙaramar hukuma wacce ake da zaɓen nan ba ma ɗarurruka ba dubbai wasu daga mu jihohi wasu daga waɗansu jihohi musamman a nan arewa wasu kuma ma akwai wanda aka tabbatar mana cewa 'yan nijiyar ne aka kawo su wanda dukkanin guraren zaben nan musamman ne a ta local government ɗin su ne suka yi zaɓe ba wai 'yan wannan garuruwa ba ne ko su ma 'yan jama'iyyar na apc da yawa daga baya suka ja an zo an yi wannan zaɓe cikin rashin adalci dukkanin mutanen da kake gani maza matasa masu jin ƙarfi makamai ne a jikinsu sun kori mata zai wahala kaga inda mace ta shiga cikin zaben nan saboda duka an firgita su an tsorata su in ka gama mace tasu ce da ita suka so haka aka kori agents ɗin haka aka kori duk wani mutum wanda yake da tunanin zai iya zaɓar jama'iyyar pdp haka suka je suka kirga ga gurin kirga sai a faɗar lambar da za a ba pdp ko ɗaya ko biyu ko uku akwai akwatuna ma da aka kawo ainihin misali pdp ta samu 0 apc ta samu 360 ina da karamar yarinya take tambaya ta yanzu ko dan ejen din nan ma ba za su ce an saka musu ba sai su dauke duka wannan ba mu taba ganin irin wannan ba duk da ba dadewa ne a cikin wannan harka ba amma dai zaɓe na na farko lokacin da zama deputy speaker na majalisar tarayya kusan shekara talatin kenan ko labaru da muka ji da abin da muka gani muna 'yan kanana lokacin jamhuriya ta farko lokacin npc da nepo ba a yi irin abin da aka yi a jihar kano an daki mutane an kashe mutane an kama mutane an kulle su an ci mutuncinsu duk wani mutum a ranar in ba apc kake ba a jihar kano to ka shiga uku wannan ya sa ni a cikin wani tunani na cewar muna cikin haɗari a ƙasar nan wannan ƙasa in aka tafi a haka ni a hange na, ina ganin kowa zai shiga cikin wani yanayi mara kyau har su shugabannin wa'anda suke son a yi haka ko suka sa a yi haka mulki a wannan duniya mu a matsayinmu na musulmi mun san kowane addini kake ko kirista ko musulmi da ko baka da addini in kana da adalci sai ka zauna lafiya sai ƙasa ta ci gaba ba kowane addini kake yin kace za ka yi zalunci kamar yadda aka yi mana a kano aka zo aka yi fashi da makami aka yi zalunci ka rubuta ƙuri'u a lokal government ɗina ba mutum ɗaya a sani na da bincike na da yaje jefa ƙuri'a muna da ƙuri'a kimanin rijistar bota wanda suka yi rijistar kimanin dubu biyu haka suka je suka dagargaje kowa suka harba harbe da 'yan sandan najeriya abin takaici a nan muna girmama mu muhammadu wakili ina da daraja domin ya gaji wanda yake dan anshin shata a jihar kano wanda ya zubar da girman aikinsa amma wannan bawan allah da ya zo ya tsaya a jajirce ina yaƙi da ƙwaya ina yaƙi da 'yan ta'adda ina yaƙi da rashin adalci to shi labarin da muka samu ma a gurin 'yan sanda 'yan uwansa da zaɓe ya zo an ce kare shi aka aka sa shi a gida ba shi da ikon komai magana da kowa wanda suka zo daga abuja a fahimtar mu sun zo da tsari na koyaya ne sai an mayar da gwamna da ike kai shi ko gwamnan nan fi sabilillahi mafi yawan mutanen jihar kano ba sa son sa canji suke so kuma daɗin demokuraɗiyya ke mu muka haɗu muka zaɓe shi shekara ta dubi da goma sha biyar amma ya zama wa mutane alaƙaƙai ya zubar da mutuncin jihar kano yanzu waɗansu daga wani guri sun zo cin su cusa mana shi a hanci suna nufin ba fi yadda za mu yi ko za a mutu a kano wanda an mutu ko na san ya ci gaba za a ci gaba da mutuwa su ba ruwansu wasu ma cewa suke yi ana yi ne saboda ni saboda shekara ta 2023 kaga na rashin hankali ne da rashin daraja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 a atiku ya ci zaɓe a Fatakon na zo muka yi aiki da shi muka yi masa aiki a nan kano da waɗansu gurare mutane suna mantuwa da allah ko kuma suka samu mukami sai su zama su ne su ta su allah allah kuma da yadda yake yin abubuwansa amma ni a fahimta ta na yadda allah yake abubuwansa duk waɗanda suke da hannu a cikin wannan wulakanci da aka yi wa jama'a jihar kano da ɓatanci da zuba musu da jini da aka yi da bata musu dukiya da aka yi mutum kowane mukami ya kira da shi a ƙasar nan a siyasa da duk wani mai ɗamara kowace irin kala ce da wani mutum wanda yake tunani na da wata daraja shi a kankin kansa na tabbata za su haɗu da Allah to da kowane addini mutum yake yin kirista ne suna magana Allah musulmi suna magana Allah marasa addini ma suna da waɗansu sunaye da suke faɗa to dukkanin wa'annan yadda mutane suka yadda sun san ba sa bacci an zalunce mu wasu sun yi allah ya isa wasu sun yi kunuti suna nan kuma suna yi na tabbata za su ci gaba da yi ga dukkanin mutane suka zo suka ci mutuncin jama'ar jihar kano aka yi zalunci da rana aka yi fashi da makami mutanen da ake biya da dukiyarmu ta ƙasa wanda ya kamata su kare musu kare dimokuraɗiyya su aka turo suka zo suka yi demokradiyya karan tsaye suka ci mutuncin al'umma da yawa daga ciki akwai mutanen da muke ganin muna so amma kamar dukkanin abin da gani a wannan karan ba sa son muna son demokradiyya amma ko muna son wanda za mu zaɓa da kanmu a mu zaɓa wa kanmu abin da muke gani nan gaba ma in ya shekara hudu bayi wanda ba mu sake amma yanzu an zo a najeriya daga wasu guri ake zama a yanke hukunci a jiha kaza a ban musu a jiha kaza kamar kano a ce muhimmancinta ya wuce abin wa 'yan adawa to mu ba adawa muke tunani ba mu kano muke tunani muna tunanin a bamu wanda muke gani za mu zauna da su lafiya su mulke mu muna son su suna son mu amma yanzu an sa mu a ƙarƙashin mujiya ba komai allah ina nan kuma akwai magana kotu kotu za mu shiga kotu za mu kai ƙara har yanzu muna ganin akwai masu adalci a shari'an shugabanni alƙalai duk wani abu da zai zo a wannan ƙasa ba a rasa na kirki har yanzu muna sa rai mu samu mutanen kirki wanda za su duba wannan zaɓe da aka yi na biyun nan ba zaɓe ba ne ko kaɗan su ma sun sani kowa sani a jihar kano kai a ƙasar nan ma da kasashen duniya yau na yi hira da wanda suka zo daga kasashen waje in ka ga inda suke tsinuwa suke la'antar waɗanda suka shirya da waɗanda suka gudanar da wannan abubuwa sai kai mamaki allah na gode ma tun da ka bani dama na ɗago sama daga ƙauyenmu na zo saitin waɗansu mutane manya a najeriya nan da ma duniya wanda da ƙauyenmu nake ba zan yarda cewar manyan mutane na siyasa a zalimai ba ne da ina ƙauyenmu ba zan gane ko in yarda da cewar manyan masu ɗamara a zalimai ne ba na gansu da sai in ɗauka mutane ne masu daraja amma Allah ya nuna mun su tsirara na gansu ina zaton da ina ƙauyenmu ba zan iya gane cewar a cikin sarakuna a cikin malamai na addini a cikin 'yan kasuwa da sauransu ba zan iya gane cewar akwai baragurbu ba amma duk na gansu a cikinsu wannan abin takaici ne kuma na zato yana ɗaya daga cikin dalilan da isa muke fama da wahala a ƙasar nan kowa ba jin daɗi ni ma ba na jin daɗi na kwana da bakin ciki ɓacin rai mutanen kano sun kwana da bakin ciki da bacin rai ga abin da suke so kuma sun zaɓa an gani duk da abin da aka yi na kwace da gulakanci da cin mutunci da sayan ƙuri'a zaben da aka yi na farko mu ne muka ci da sama da ƙuri'a dubu ashirin da shida da ɗari shida yanzu an zo an kwace ba a yi zaɓe mutan kano ba su yi zaɓe ba yan local government ina ba su yi zaɓe ba sauran raguwar local government ba su yi zaɓe ba yan iska aka kawo daga waɗansu gurare suka zo suka zaɓa mana abin da su suke so ko kuma za su tafi su mu da shi ci gaba da cin mutuncin al'umma talakawa da sauran mutane waɗanda suke wannan jiha a tunaninsu shekara hudu masu zuwa amma na sani allah ya fi su kuma su kuka da fushin allah duk wani shugaba da ya manta akwai Allah sha giyan mulki ko a ina yake ina da matsala ko muna tausaya masu mu da ba mu da shekaru da yawa duk da haka mun ga abubuwa mun ga abubuwa shugabanni ko ina tun daga local government har zuwa jiha har zuwa shugaban ƙasa mun ga mutane da ake tsoro a lokacinsu amma sun ka zo daga ba suka zama abin tausayi mun gani ina da yarinya karama ta bugo min take tambaya ta ya zaɓe a kano nake cewa ga abin da aka yi mana an ratatar da mu an mana wulakanci an ci mutuncin mu ta ce baba ka yi haƙuri da ni da kai muka je muka ga fara'auna a egypt mun ga kabarinsa mun ga hotonsa mun ga abubuwa iri-iri ka yi haƙuri dukkan wannan abubuwa za su zo su wuce muna addu'a allah ka nuna mana wucewar wannan mulki na mulka'u mulkin da bai taimake mu ba ko ba zai taimake mu ba muna addu'a waɗanda suka yi mana wannan abu Allah ka nuna musu haske waɗanda suka samu a duhu a halin yanzu Allah ka taushi zuciyarsu su kyale a shari'a ta gaskiya domin wasu daga cikinsu za su shiga a inda suke tunani su ba da kuɗi su ba da darajar da muka taru muka ɗora musu domin a ci gaba da wulakantar da mutanen jihar kano da ba ka iya cewa arewa domin kano ita ce cibiya ta hanyoyi da yawa ta arewa muna addu'a allah ka yaye mana abubuwan da suka dame mu a halin yanzu kuma muna addu'a allah ka kawo mana sauki kuma muna addu'a allah ka sa imani da tausayi na talakawa a zuciyar shugabanninmu da suke wannan ƙasa jama'a assalamu alaikum 对，嗯。